sannu eh na yi maka text a wannan number saboda wannan wayan tekno shine zan iya recording da shi Distinguished, akwai batun mazaɓar kaɗin nan da suka kai wasiƙa zuwa hukumar zaɓe. Ko kana da wannan labarin? Eh, ina da labari na gani a talabijin amma har yanzu ni ba samu wani wasiƙa ko kuma takarda daga hukumar zaɓe ba. yau na je mu ma yau na je kotu na ja hukumar zabe zuwa kotu yau kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne karya ne kuma gwamnan kogi shi ya sa ake wannan haukan da ake yi kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba zuwa kawai suka zauna sun samu rajistan inec sun samu mutanen sun suka suna mutane kuma sun sa ah, signature da kan suka zauna suka sa mutane signature su ba ba na ne suka yi wannan babban ba kuma karya ce kawai da aka hada kuma ba inda za ta je kuma mun riga mun lura cewa ma akwai wanda ma ba su da rai sun riga sun mutu akwai sunansu a cikin wanda suke cewa wai suna kira cewa in koma gida kuma wannan duk ƙarya ne na gwamna gwamnan kogi kuma abin da yasa yake wannan dan ya ga ina kira gare shi ne cewa ya albashi wata goma sha bakwai bai da ah, masu aiki albashinsu ba yan fensho sun fi shekara ɗaya ba biya fensho a kogi ba makarantun kogi gaba ɗaya daga university zuwa polytechnic da college of education wata biyar suna kulle likitoci a kogi ba sa aiki ba a gyara sun surutu wanda sata ba abin da ake yi kuma yana son kowa ya yi shuru ni kuma na riga na lashe kogi ba zan yarda ba dole zan goyi bayan talakawa nemi yancin su kwatun su yancin su kuma ni ba abin da ya hada ni da gwamnan banda cewa kawai ya bi albashin talakawa kuma ya gyara mana gari da baka samu wasiƙa daga hukumar zaɓe ba me yasa ka kai su kotu abin da yasa na je kotu ka'ida ya nuna cewa section 36 na constitution kashi na 36 na constitution na ƙasa ya nuna cewa duk abin da za a yi a yi fiya ya kamata a bani wannan petition din da suka rubuto da kuma list din wahanda suka sani signature din nan sannan kuma an duba ni ma zan bari nawa response kuma har yanzu ba mu samu wannan ba kuma na mun nuna musu cewa duk maganin ƙarya ne kuma mun nemi kotu ta dakatar da maganan sai an tabbatar da wannan. Ba ka da wata takarda a hannu na shaida cewa eh an kai wannan koke-koke ko takardan korafi zuwa hukumar zaɓe. Abin da an nuna a talabijin an nuna a rediyo kuma na ga cewa ita hukumar zaɓe ta fito ta ce sun karbi wa'annan takardun da petition daga annan ma'asadan da suka kawo. Saboda haka dole ni ba sai na jira ma sun sami sun mun takarda ba kuma ni ban samu ma ban ce arewa ba su nuna mun takarda ba amma mun zamu kai kara kotu don muna da hujja cewa wannan ba wai an yi dan Allah da annabi bane kuma ba za ne da suka yi ba ƙarya ce kawai aka hada kuma kowane ƙarya ma ai akwai ranar abin ta kuma mun nuna cewa wannan kawai dai gwamna ne ta aka yi wannan gode kwarai distinguished. Na gode. yawwa to Allah ya bada kai lafiya